Assalamu alaikum jama'a barkamu da wannan lokaci. Wannan sabon shiri ne da zamu fara kawo muku shi daga wiki Hausa mai tare zamantakewa. Da yawa ma'aurata sukan samu kansu a wani irin yanayi. Insha Allah a wannan shiri zamu koyar da ku ilimin sanin halayyar jinsin juna. Za ku iya bibiyar mu a shafin mu na yanar gizo-gizo at www.wikihausa.com.ng ko kuma a shafin mu na sada zumunta na Facebook wikihausa.com.ng. sunana bishirar abubakar ta kai assalamu alaikum